في متون إسلامية وعربية وأن دورة كان هو أمير دعاء من شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه بالسلام والمراء هو سيد الإسلام ثم أخذ ثم أخذ الإسلام يوم الأغاني ثلاث آلوك نمت شرين دعا بيض وتنجمال الأولى بجراء من sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in kuma yau ashirin da takwas da watan ɗaya miladiyya dubu biyu da goma sha kamar yadda aka sani daura tana gudana ne a cikin littattafai guda hudu jiya allah maɗaukakin sarki ya kaddara mana kammala littafi kwara ɗaya shi ne littafin al-bulga fi haƙƙi bai da muzakkir da mu'annas na al أبو البغتات من الأنبار رحمة الله عليه يقول هكا أما قفل جدو كتنسى ذا زرشي في العاصم بتاب من الإمام نعم الإمام أبو عبيد القاسم بن سليمان رحمة الله عليه كراتينا مبيوتين يدعى كسابة ذاني أنفعين بكسا بجازيو ومن وانا أقول لهم أي كده واحد وشيني هكا فوق أكتاني idan ba mu manta ba al-imam abu da qasim bin sallam alaihi yana mana bayani akan masu ganin cewa imani kawai a baki kawai kawai a baki ne ba aiki yana musu raji yana kawo dalilai ya kama da dalilai na hankali sannan kuma ya kama da dalilai na lafi da suke nuna kuskuren wannan aƙida cewa aƙida ce wacce take ba ta daidai ba to ne sai yake cewa a cikin misalin da za a buga da ake cewa ana kiran magana aiki a ƙur'ani ƙur'ani ya kira magana aiki sannan kuma larabawa a cikin harshensu wanda alƙur'ani ya sauka da shi kuma allah maɗaukakin sarki ya sanya fahimtar wannan yare nasu wannan harshe nasu ya zama dalilin fahimtar shari'arsa to shine sai ya ci gaba da misali sai cewa kazalika in asba'a rajulun sahibahu makruha haka nan ma da a ce wani zai ji yadda ɗan uwansa abin ki ka faɗa wa ɗan uwanka abin da ba da kyau ƙila sai a ce kada amila bihin faƙira kada amila bihin faƙira wujuhun wa wujuhun yau mai ibin basira تظن أن يفعل بها فاقرة الفاقرة الشر الفاقرة الشر شر وقال تسفي قد عمل به الفاقرة قال وانا يا أي كتامة وانش شر با أي كتامة يا أيك بل أسمعه مكروحا حتى مسا ممولا مغنعي كن غني عشان لما آه، يطلق القول يطلق العمل ويراد به القول يطلق العمل ce به القول من ذلك هذا عمل به بعثي أسمعه وقال له من ذلك وفعل به الأفاعيل sannan kuma laraba suna cewa ka wa na yama wane a yi a ta'addanci lafiya ka samu su yawa kamar abu da ke ɗan kuma su wasu suna sabani wasu ce kila ta rubuto ita kaɗai take da bukata na fahimci wasu ba su haka ne? <laughs> kun ga suna wa fa'ala bihi al afai afwan wa fa'ala bihi al afai larabawa suna cewa wane yi ma wane aika aika mun gane Wani nahruhu min al-qawl da makamancin wannan na magana fa sammahu amala laraba ta su kira shi a gabata aka faɗan ma mutum amma kuma ta su kira shi ayi wa huwa lam yazidhu ala al-mantiqi bayan abin da ya faɗa da baki bai ƙara komai ba amma kuma sai suka kira shi da al'amari ina jin muna gane ba Sau da haka kenan a harshen larabci ana amfani da lafazin al'amal amma la yuradu bihi al'amalu الذي أقيم بالجوارح بل يراد به القول الصادر عن اللسان من ذلك سودك أشيء ولي يزوي في من كوي الإيمان مجرد القول دون العمل هذا بعد بني كفى هجة وشبهه أشيء بعد بني ومنه الحديث المأثور دقتك أقوي حديثي لأك سامو من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما ينفعه من عد كلامه duk wanda ya kirga maganarsa min amali wa aiki ne daga cikin aikinsa kun ji ko man adda kalamahu min amali qalla kalamuhu to maganarsa za ta karanci illa bima yanfa'uhu sai dai a cikin abin da zai amfane shi idan mutum ya dauki cewa maganar da yake aiki ce yusabu على ذلك القول إن أصاب ويعاقب إن أخطأ za a ba shi lada idan ya daidai idan kuma ya kuskure za a kama shi da laifi ko idan ya aikata abin da ba daidai ba a cikin faɗinsa wannan malam kasa ya ce lam aqif alayhi wa aghlabu dhanni annahu mawquf malam ban ya ce iyakar da cikin shi bai gan shi a matsayin hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma wa aghlabu dhanni annahu mawquf mafi rinjayen da su hadisi ne mawqufi da ya tsaya ga wani sahabi daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama kauli sahabi ke man adda kalamahu min amali qalla kalamuhu illa fi ma yantahu kaga wanda ya fitowa tiri ma ya fi nuna anna al-qawlu yusamma amalan فوجدنا Al-Qur'ani. sai muka samu fassara alƙur'ani wa asarar nabi sallallahu alaihi wasallama da kuma hadisan manzon Allah sallama wa ma madat alaihi ulama'u da abinda malamai suka gudana akan sa wa sihhatun nazri wa sihhatun nazri eh, wa sihhatun nazri da kuma tunani ingantacce kullaha tusaddiqu ahli sunnati fil iman dukkan waɗannan hujjojin alqur'anul karim a samun nabi sallallahu alaihi wasallam ai a hadisuhu sannan ma mabat alaihi ulama sannan sihhatun nazar da dalilai hudu dukkanin su kullaha dukkanin su tusaddiqu ahli sunnati suna gaggata ahli sunnati iman ka iman cewa fassara da ahli sunna suka yi mafhumul iman matsayin ma'anar imani ita ce daidai da abin da ya dace da alqur'ani da abin da ya dace da hadisan annabi sallallahu da abin da ya dace da abin da malamai suka tafi a kai da kuma abin da ya dace da kyakkyawan nazari wato tunani da bincike na kwakwalwa shine annaba mun gane to duka fa yabqa al-qawl sai zama wata magana ta zama kawai ita ce ta daban a gefe guda ba ta da amfani fa ayyu shay'in yutabu ba'da hadhihi al-hujaj al-arba'in bayan waɗannan hujjojin guda hudu wani abu za a bayan su بعد تعويل القرآن وبعد آثار النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أقوال العلماء وبعد صحيح النظر ماذا يتبع أنا لو أني لديه كما لذلك قالوا بايا وانا duk duniya an yi ittifaki waɗannan dalilai ne da ake kafa hujja da su kuma zai wuya ka zo ka samu wani munazar wanda kake tattaunawa da shi yana iddi'a'in musulunci bai ɗaya da yadda da ɗaya daga cikin waɗannan dalilan ba ba shi mutum yana cikin musulunci ba a samu wanda ya ce bai ji da alƙur'ani ba ba wasu ƙungiyar su ce ba ta yi da alƙur'ani ba sai 'yan shi'a da suke da nasu wasu kuma suna cewa a cikin su ba su yadda ma da wannan maganar ba ɗaya ke an samu tsawa'is mulharifa wannan da hujji ya hujjiyatar sunna wanda suke ganin sunna masu sama ba dalili ba ce kaga akwai su tun ka gangara suna kafa hujja da maganganun malaman su a ila in ba su yadda da wannan ba suna kafa hujja da fahimun nazar sun yadda da kwakwalwa ko da sun kira wannan sahihun nazar sun almantis mu je a haka ka gani ko so da ka waɗannan dalilan guda hudu sun tabbatar da cewa ana kiran alƙawul al'abar ashe imani ba magana ba ce kawai dole sai da aiki mun gane wa qad yalzamu ahla hadha ra'ayi ya zama tilas ga waɗanda suke da wannan ra'ayin mimman yadda daga cikin waɗanda suke riya ta kalli bil imani cewa duk wanda ya faɗi imani da baki mustaqbilun lahu imanin sa ya tafi min tabiati ma huwa ashaddu mimma dhakarna yanzu akwai wani abu a kansu mai tsanani fiye da ma abin da muka ambata a baya shine at-tabi'a وذلك فيما قص علينا من نبأ إبليس في السجود لآدم أو فيما قص wannan ga wata hujjar da zamu ƙara nanta musu a kansu wa zalika fima quffa abinda kafa musu hujjar shi shine abinda aka kissanta mana wato aka ba mu labarin sa a cikin alqur'ani min nabi iblis fi sujudi li adam a labarin cewa a ce iblis mai ba annabi alaihi annabi adam alaihi salam sujada fa innahu qala ay iblis ya ce Allah ya ce illa iblis istakbara wa kana min al-kafirin fa innahu ta'ala qala Allah ya ce illa iblis iblis da aka ce ai sujada nan istakbara shi ne girman kai wa kana min al-kafirin wa kana min ne zama cikin masu kafirci ta ja'alahu Allah bi istikbar kafira girman kan da iblis shi ya zama kafir wa huwa mutirrun bihi ghayr jahilin da iblis ya tabbatar da Allah Allah ghayr jahilin da baya masa Allah ya yarda akwai Allah ألا تسمق بكذبينك وخلقتني من نار وخلقته من طين خلقتني يا الله كي على التين من نار دقوتا وخلقته من طين شيكما آدم دفتشيخ المسجد عليه السلام وخلقته من طين كعلى التين دقيونكو هذا شيئا مكر بأن الله تعالى مكر بالله يا إذا لا في الله هذا أعمل لساني tun daga ya ce halakta daga cikin a'la ma'anar rububiyya akwai alhalq daga cikin mafi ma'anar rububiyya akwai wa halitta to kaga sai ce ne khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin kaga aqarra bi anna Allah huwa khaliquhu aqarra bi rububiyyatillah wa qawluhu kuma baka ji fadin Allah ta'ala da ya ce ba Iblis ya ce rabbi bima aghwaytani rabbi bima aghwaytani ya ubangiji sakamakon halakar da ni da kai batar da ni da kai shi shine a batar da mutum yana da kai in aka ce gawa ay dalla ala yana da ilimi ya bata يسأل لا يقوري ممثل لسما دي فجي يقوري مثلا الغواية يقول مثلا ضلالة ما ضل صاحبكم وما غوى ما ضل صاحبكم ما ضل صاحبكم أي ما ترك صاحبكم الطريق المستقيم على جهل ولا هوى ولا غوى أي وما تركه على علم بل كان متبعا الصراط المستقيم على علمه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبع من قال kun gani ko to kashe iblis ya yi Allah Allah amma kuma gashi Allah ya kira shi da ne kafiri min al-kafirin kaga bil istikba fa hadha al-ana muqirrun bi anna Allah rabb kaga anan iblis ashe ya tabbatar da Allah ubangijinsa ne wa asbata al-qadar sannan ya yi akwai qadar fi kauli da yace abuwaitani ya yarda da kaddara cewa Allah ne ya kaddara masa wannan bata wa qad ta'awwala ba'dhum qawluhu amma sai da aka samu wasu masu fushigi suka fassara faɗin Allah da yace wa kana min al-kafirina iblis dama ya kasance daga cikin kafirai haka suka fassara wa kana min al-kafirin ai iblis dama ta? قبل أن نؤمر بالسجود لآدم وأن يستكبر كان من الكافرين وقالوا أنه كان كافرا قبل ذلك شيء وين كافر أو مشي في داما بين سجد ما تنشي كافر سيسي ولا وجه لهذا عندي يتولى فتر بات التعاونين لأنه لو كان كافرا دومن دا إبليس يا كتن سيدا ما شي كافرين قبل أن يؤمر بالسجود haram a umarce shi da yi sujada da ma kana fi idadil mala'ika da bai zama cikin waɗanda aka umarta ba a cikin mala'iku su sujada mala albani ya soke nan ba da sauri da ya ce ya ya'ani alladhi umiru bisu alladhina umiru bisu ya'ani alladhina umiru bisu nan da ya ce fi idan mala'ika ba yana nufin annal mala'ika annal annal iblis min jinsil mala'ika bane a'a alladhina umiru bisu ai shi iblis ai umira bis sujudi li adama tab'an lil mala'ika tab'an lil mala'ika aw dhimman yana tare da su a sama to yasa sai aka umarce shi da ya sujada tare da su amma dama ne Allah kare ce kana min al sannan sai Allah ya sake nuna cewa shi شي باية ثم لا تذكر أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو هذا لي سنقوم بذلك إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا تعوله هو وقبيله سوق ملائكة لا يتمثلون لا يتناسهون ولا يتناسلون ملائكة باس أولي باس باس باس عيوه شيخ قاتل فينا الذرية kaga ba cikin su yake baki annahu kana minhum fil khalq wal jibilla ya kasance a cikin su wala ya'ni musannif rahimahullah ta'ala annahu kana minhum fil khalq wal jibilla ba ba ba malam alqasim yana nufin cewa mala'ika akai iblis ya kasance cikin mala'iku bane a halitta da dabi'a kaifa wal qur'an yaqulu kana min al na tabbatar da malam ba zai yi wannan tunanin ba in ji malam albani saboda ai ya san qur'ani na cewa kana min aljinn iblis ya kasance cikin aljanu war rasul sallallahu alaihi wasallam qala sannan annabi sama ya ce khuliqatil malaikatu min nur an halicci malaiku ne daga haske wa khuliqal jannu min nar shi ko aljani an halicce shi ne daga wuta وخلق آدم مما وصف لكم shi kuma adam alaihi salam an halitta shi ne daga abin da aka siffanta muku min tsinin lafi ko to kage wannan kun fahimci abin da yake nufi wasu saboda su kauce ma waccan cewa anna iblisa kafara iblis ya kafirta ne da girman kan da ma Allah duk da cewa kana muqirran bi anna Allah rabbu wa annahu muqirrun bil qadar ya yadda Allah ne ubangijinsa kuma ya yadda da kaddara da waɗancan dalilan da aka kawo khalaqtani min nari fa bima aghwaytani to sai wasu suka ce ah ai da Allah ya ce wa kana min kafirin ai wa kana min al-kafirin qabla an yu'mara bis sujud da ma san iblis kafiri ne tun kafin umurce shi ne sujada sai malam alƙasun sai ke cewa ai da iblis ya kasance kafiri tun kafin a umarce shi da sujada to da ne ba da ba a umarce shi da sujada ba da inda za mu ya kafarta sau da ka ne ya kafarta shi al-iba'u an sujudi an sujudi li adam in yin sujada da ya annabi adam alaihi salam ita ce ita ce ta ja shine ya jawo masa aka ce wa kana min al-kafirin illa iblis istakbara wa kana min al sai iblis ya girman kai ya kima annabi adam sujada wa qad umira bihi al-ali an umarce wa kana min al-kafirin daga nan sai ya zama cikin kafirai mun gane wa kana min al domin kana na zuwa da ma'anar fara mun gane na zuwa da ma'anar fara kamar nan Allah cewa ne illa iblisa استعبى واستكبر فصار من الكاذبين من قال فصار من الكافرين في زمن سنة التي ما تكافرش دومين إذا صار تفكي فائدة سد التحويل التحويل من حال إلى حال أخرى كان شابا فصار شيخا ماذا دلت صار عليه دلت على دلت على التحويل كان في مرحلة الشباب فصاع إيه فصار في مرحلة الشيخوخة أي انتقل وتحول من كونه شابا فكان من علاج الشيوخ من قال يشيل والنسبة حق إبليس kafin cewar shi ta jawo masa ne ta وينبغي في هذا القول أن يكون إبليس قد عاد إلى الإيمان بعد الكفر ولا كان عاصيا كما دا بزمن يسابوبا إذا لم يكن من من أمر بالسجود إذا يكتن تجكم وأن أقوم تجيس بالسجادة وينبغي في هذا القول أن يكون إبليس قد عاد إلى الإيمان بعد الكفر كما أحد أوتوتنا مغنى kenan iblis ya dawo ya zama mai imani bayan ya kima annabi adam sujada da kauli rabbi bima aghwaytani yanzu a nan wannan amsar da iblis yake bada wa yaushe yake bada ita kafin a umarce shi da sujada ko bayan a umarce shi da sujada bayan to ku kalla sai ce rabbi ya ubangiji magana kamar tana nuna ne kamar tana nuna maganar tuba ko rabbi bima aghwaytani gashi ya tabbatar ma da Allah maɗaukacin sarki eh, da cewa Allah ubangiji wa qawlihi da kuma fadin Allah da yace khalaqtani limin narin wa khalaqtahu min tin fa hal yajuzu liman ya'rifu Allah wa kitabahu shin ashe zai inganta ga mutumin da ya san Allah da littafinsa wa ma za'a min indihi da abin da ya zo gare shi an yusbita al-iman li yawma ya tabbatar ma da iblis imani zai yi ba zai yi ba ashe mujarradul iqrar ba shi bane yake tabbatar da istikmalul iman domin ga iblis ma nan kalla ya ce rabbi rabbi bima abu bima abwaiti sannan kuma ya ce ya ce khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin aqarra lillahi bi rububiyyah wa aqarra bi anna lillahi ko ka irari da hukunan imani guda biyu kawai da baki to kenan iblis ya zama mai imani kaga ba zai ba shi mujarradul qawl ba shi ne ke ba da imani ba dole sai an samu sauran abubuwa an samu intiqadi a zuciya sannan kuma an samu ne an samu al'amru bil jawari ayyuka ta tabbata ina jin mun gane wannan sosai ya kammala ma wannan tarar. babu man ja'ala al-iman marifata bil qalbi wa in lam yakun 'amalan babun da zai yi raddi da wata jama'ar ta daban mm. ƙungiyar ta daban ta ɓata da ke cewa al'imanar ma'arifa kawai imani ko shi ne a gane Allah bilkalbi da zuciya wa in ya yakun amal ko da mutum bai aikin komai ba in dai a zuciya shi ya san Allah to shi kenan kawai a zuciya sannan mu sani akwai bambanci tsakanin ma'arifa da da ilmu al'ilmu ilmu a'la min al-ma'arifa Eh. ilimi ya ci malamin qayyim yana da yana da maganganu masu kyau da ya a cikin madarijus saliki kan bambanta tsakanin al'ilmu da al-ma'rifa in bambanta ba ya kawo fuskoki sun wuce shida da ya bambanta tsakanin al'ilmu da al-ma'rifa daga ciki Allah bai kira kansa da arifi ba eh. ba inda Allah ya siffanta kansa da arifi amma ya siffanta kansa da aliyu da alimul ghaibi ko alimun bi zati sudur alimul ghaibi wa shahada sannan ya tuffanta kansa da al'alla allamul ghuyub wanda duka waɗannan sigojin guda uku dukkanin su mushaqqatun min al-ilm daga ilmu aka shigo su mun gane amma babu inda Allah ya tuffanta kansa da da da da da da ma'rifa wannan asalin lafazin ma'rifa ma ahlul kalam sune suka fara amfani da shi sannan kuma sufaye suka zo suka bi su a baya sai ya zama kalmar al'ilmu tana nema ma ta ɓata a tsakanin waɗannan jama'a guda biyu da al-mutakallimuna da as-sufiyya da kusan bata sai dai kalmar ma'arifa sai ka suna cewa arifi ne eh, wa na arifi mun gane to wannan kenan sannan kuma as ilimi yana saman ma'arifa saboda sai an san ilmu sannan za a samu ma'arifa ma'arifa shine ka san abu sai kuma daga baya da ka ga abu sai kwakwalwa ka ta baka ka san shi da shi na ke mishi ma'arifa وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فأعرفهم ‘yan uwan annabi Yusuf suka zo suna shiga wajen safa a rafa ya gane su li'annahu wa hum lahu munkiru amma su basu gane shi ba alimuhu wa ma afuhu al'an yanzu ba su gane shi ba mun gane gagari sannan can sai Allah sai ya rifuna ni'mat Allah sai sai kuma yunzuna ya rifuna ha sun gane ni'mat daga Allah ne domin sun san shi ne munim amma sun mayunkiruna ha nan in inkari nan na juhudi sai su masa su ce ba su gane ba sai su ce ba su gane ba alhali sun gane to kun ga shine wannan to wasu sai suka ce a kawai gane Allah a zuciya shi yasa za ka ga mafi yawancin littafan littafan ashari'a in sun tani za ka suna amfani da ma'arifatul lahi eh, ma'arifatul lahi an ta'rifa Allah إعلم بأن أول الوجود أن تعرف الرب من المغضوب وأن للخلق إلها واحدا ليس له في ملكه معاندا هذا أن تعرف الرب أن تعرف أول ما يجب على المكلف تسيه إيمان تسيه بالمعرفة ko sannan kuma suna da abin da suke cewa shi ilmul ma'arifa sufari suna da wani ilimi sunansa ilmul ma'arifa asali ilimi shine shine lafazin da shari'a ta san shi kuma take amfani da shi to nan malamala ya bi su domin ya musu ragi. ya ce babu man ja'ala al-imana al-ma'rifata bil qalbi wa in lam yakun amal Babu da zai yi bayani shine babu na biyar a cikin littafin akan raddi ga waɗanda suke cewa imani shine kawai ka gane Allah da zuciyarka wa in lam yakun amalun ko da baka aiki ba ba komai kana nan a matsayin mummuni ne cikakken imani قال أبو أبي قد ذكرنا ما كان من مفارقة القوم إيانا من أنبتا مك عبايا كيمي كراتو شيوا سودي وأنن جمعون سنساء آمنا في أن العمل من الإيمان فكشي والإيماني أيتي بأسين إيماني يشبه مقومك في أيتي أنا في إيماني ala annahum wa in kanu lana mufariqin kuma gashi sun saba mana fa innahum zahabu ila madhhabi sai suka tafi wata suka suka kama wata mazhabar kaji ya kafu al fi mislihi wadda wannan mazhabun akwai kuskure babba a cikin shi Sun thumma hadathat fiqatun salisatu daga nan kuma sai aka samu a cikin sai aka samu wata jama'a ta daban shi yasa kakka kirkiri bid'a in ka kirkiri bid'a to ita bid'a mai bid'a baya hana ai bid'a ka kirkiro wani ma sai ka hana ni kirkiro in mutum ya kirkiro bida'a an sha faɗin wannan magana in mutum ya kirkiro wata bida'a ya shigar da ita a cikin addini to wannan bid'ar za ta zo ta haihu ana nan ana nan yadda ta haihu ana nan ana nan wannan ita ma ta sake haihuwa haka abin zai ta girma yanzu ku ɗauki bida'an maulidi in ka ɗauki gida a maulidi ka karanta littafan tarihi da yadda malamai suka yi bayani kan ta irin su al-imam a cikin littafin su al-khutab haka in ka ɗauki littafin al-bidaya wa nihaya da ibn shi a inda yake bayani kan tarihin al-kaukabe wanda ne ya zo a hukumance a ɓangaren kai waɗanda ba 'yan shi'a bai fara maulidi domin shi a suka kirkiri maulidi yan al'ubaidiyun wanda ake ce musu fatimiyun su suka fara kirkira in kafa in ka kalli sigar yadda ake bid'a maulidin kawai za a zo ne a karanta alkur'ani shi alkaukabarin ya fito an dafa abinci a ciki ya rarraba ma malamai kuɗi shi kenan a yi addu'a a tashi haka al'imamu ibn kafirin ya kasu albidayar nihaya to amma daga baya fa al'imamu ibn al-hajj al-maliki shi kuma sai ka karanta abubuwan da aka yi a cikin a zamaninsa an ka karanta albadakal ɗinsa in ya siffanta maka yadda ake maulidi da yadda ya kawo yi wajen shafuka sun kai ashirin yana magana kan maulidi da irin bala'in da ke faruwa a zamaninsa kaga abin ya zo ya ci gaba ke ko ci gaba mai hakin masai ana nan ana nan ana nan yanzu wanda zai yi rubutu a kan maulidi a irin ƙasarmu ta najeriya ya zai gani ba na nan a nan bana an ce nan layin kawai an yi maulidi ya fi ashirin a cikin nan layin layin zamfara haka aka ban labari sannan ba a ina nan aka yi ya disko ake sawa sosai disko ko ba aka bane nashi disko sosai ake zuwa a sharawa a kwana ana yi ana disko disko sosai da kasai ka gani sannan kuma ka ɗauki irin mawkibi da ake yi to haka bid'a ce to su waɗannan misali na buga waɗannan da suka zo suka kirkiri bid'a cewa a zara aiki daga cikin musamman imani cewa ima aiki bai da tasiri a imani wasu su sai suka tsaya akan cewa kawai a ikirari da baki ko to wasu sai suka ce a su ko ba kamar ikirarin da baki ba kawai a zuciyarka ka biya za ka gane bambanci tsakanin musulmi da kafirin ke kan ga babu da addini da yake kenan a zuciya yi abin yake to shi ne na yake cewa tun mahada ta Salisu sali sun sai aka samu wata jama'a ta daban ita kuma ta uku shazza ta an tsa ita sai jami'a ta zama ita kuma ta zama bambam kwai ta saba ma duka waɗancan biyar laifin ahalin ilimi wadda su ba ma su cikin addini ba su cikin ma'abuta ilimi faƙaru suka ce al'imanu ma'arifatun bil da lillahi wahada imani shi shine a gane Allah a cikin zuciya shi kadai wa in lam yakun hunaka qawlun wala amalun ko da ba faɗi da baki ba kuma ba ya aiki ba sai ce wa hadha munsalikun indana min qawli ahli al Ya yace wannan maganar tasu to gabaki ɗaya an sance ta an fitar da ita ba daga cikin maganganun da waɗanda suke bin addinan annabi addinin annabi suke kai ba taɓa samun masu wannan ba li mu'arabatihi li kalamillahi wa rasulihi saboda wannan magana kai tsaye magana Allah take cin kawo da ita wa rasulihi da maganganun annabi sama bin raddi wa takzibi sun yi raddi ga abin da Allah ya faɗa kuma sun kare ta abin da Allah ya faɗa ala da kuma uqawluhu shin baka ji faɗin Allah ba qulu qulu sai aka ce kuma me amanna kage yanzu mutum yanzu ya ce maka kawai al-imanu mujarradul ma'rifati bil qalb duna qawlin wala amal shirya Allah ce kulu ku ce amanna mun yi imani billahi da Allah wa ma unzila ilaina da da aka sokar a gare mu wa ma unzila ila Ibrahim, da da aka sokar ma annabi ibrahim alaihi salam wa isma'ila da abinda aka sokar ma annabi isma'ila alaihi salam har zuwa ƙarshen aya faja'ala al-qawla fardan hatman sai Allah ya sanya magana ta zama farilla tilas حماد على معرفته فرضا قال يدي سيد فننسى يكسل شيء فيما فرض ولم يرضى بأن يقول إئرفوني بقلوبكم ألا يسيكم تسند بذكاة خويا خياتي قلنا لفقوتي ثم أوجب مع الإكرار الإيمان بالكتب والرسل كإيجاب الإيمان سمن في ألا فرض في وجبتها tare da ikirari akan cewa imani da littafai da kuma manzanni ka ijabin iman kamar wajabcin imanin hasari ولم يجعل لأحد إيمانا إلا بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به sannan Allah bai sanya ma wani ya zama mai imani ba sai ya gaskata duk abin da annabi ya zo da shi sallallahu alaihi wasallam fa qala ya ayyuha alladhina amanu aminu billahi wa rasulihi ya waɗanda kuka imani في إيماني لألّا ورسوله لمن ذنسى هذا الإيمان بالله ورسوله أي الإيمان بكل ما ثبت في القرآن وبكل ما ثبت في سنن رسول الله حكم تشيني والله وقال فلا وربك سلا ألا يشي نارا إلى أبي جنك لا يؤمنون والله وذات الضمما في إيماني با حتى يحكموك فيما شدع بينهم haske sun mai da kai alƙali a cin abin da ya gudana a tsakanin su na rigingimu وقال كما أن الذين آتيناهم الكتاب ولن دمك بات للتافي يعرفونه سنجان للتافه كما يعرفون أبناءهم كما يدسكي قال سنجان السؤال قال الله يجي يعني النبي صلى الله عليه وسلم سنجان من ظن أن سمد للتافه فلم يجعل الله معرفتهم به ألا مدوك تنزكي بسنية سنن سدفق يبقوي إذ ترك الشهادة له بألسنة من إيمان دو من سن آلة شيء داد حرشا نسو ألا بسنية من إيمان فقه كفتي دمائك أما يعرفونه كما يعرفون أبناءه وإن فريقا منهم ليقسمون الحق في قلوبهم هذا يعني ثم سئل رسول الله صلى عن الإيمان سنن أكا تنبين من ذا سمع غمد إيماني فقال فيش أن تؤمن بالله كي إيماني لعلا أزوت يا قوي أنت أن تشهد فيه وملائكته وكتبه ورسله في أشياء كثيرة من هذا لا تستطيع akwai abubuwa da yawa wanda ba za a iya iyakance ba masu kama da wannan da manzan sama ya nuna cewa sai an furta sannan mutum ya zama mai imani su waɗannan sai suka fi kowa kazallaha suka ce a'a kawai imani ya tsaya a zuciya kaga haɗarin wannan aƙida ita ce mu shine misalin da na buga muku na masu cewa ayi at-taqwa hahuna shine wannan mana at-taqwa huna. ayi tsoron Allah a zuciye wa za'amat hadhihi al-fiqatu sannan wannan kungiyar tariya cewa anna Allah radiya anhum bil ma'rifa cewa Allah ya yarda da su kawai in sun san shi a zuciya walau kana amrullahi wa dinuhu ala ma yaqulu haula'i ai da cewa al'umarnin Allah da addininsa sun kasance akan abin da wannan kungiya ke faɗa ne ma ku bi islamu min al-jahiliyya to ba da ba a iya tantance tsakanin musulunci da jahiliyya me bambanci tsakanin al-islamu da jahiliyya mafi yawanci aiki ne bambanta aiki ne da faɗi kuma a baki yanzu kowa abin da ake bukata shine ya ce bai da jahiliyya ba الجاهلية كل حكم يخالف حكم الإسلام شين الجاهلية بمعنى الأعم الجاهلية إيه، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون إيه. هذا هو جاهلية كافرش to da ba za a iya bambanta tsakanin jahiliya da kafirci in sun ولا فرقت a بعضها من بعض sannan da ba a bambanta tsakanin ƙungiyoyin addini ba sashin su da sashi sune al-milal iz kana yarda minhum bid-da'wa ala qulubihi domin kenan an yadda za a yadda ko Allah ya yadda musu da kawai ikirarin da suka yi a zuciya kowa ya ce a zuciya shi ne sai ka ni da abin da ke cikin zuciyarsa sai ka gamu da mutum ka ce kai imani da Allah sai ce a wannan ka kyale na a zuciya ta yi kuma ba zai zo masallaci ya sallah ba kuma ba a taɓa jin ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah ba a taɓa ji ba to ya za ka yi da shi غير إظهار الإقرار بما جاءت به النبوة ba tare da an bayyana an yi ikirari da abin da an nafta zo da shi ba wal bara'atu masu siwahuma da kuma barranta daga duk abin da ya saba ma jahiliya wa khalaqu al andad wal alihati bil alsinati ba'da al qulub sannan kuma da da da zarewa daga kishiyoyi da aka sa ma Allah wal alihati da sauran ababen bauta bil alsinati a furta da harshe ba'da al qulub bayan zukata in zukata sun tabbatar da aka to harshe ya furta walau kana hada ya kunu mu'mina da a ce wannan zai imani sun mashahid da rajulun bilisalihi sannan kuma da bakinsa sai ya ci ana annallaha salif yi sai ce Allah na biyu ne kama ya kuni majusu kamar yadda majusawa suke cewa wazzanadika da kuma zindikai aw salisu salatati ko kuma yace a Allah ɗayan uku ne ka da nasara kamar magana kiristoci wa salla lisfalibi kuma aka ga yana zuwa ga kuras wa abadan niran kuma aka ga yana bauta ma wuta ba da an ya kuna kalbuhu ala ma'rifati billah bayan zuce shi ta san Allah amma kuma sai zo ya ce a Allah biyu ne da baki la kana yalzamu qa'ila hadhihi al-maqalati to da ya zama tilas kenan ga wanda ya faɗi wannan aqidar أن يجعله مؤمنا مستقبل الإيمان هدايات يوم يجعلون الإيمان إيمان الملائكة والنبي إيمان الملائكة لا ألا إير لما لا يكون إير لعنما كن غادا مغانا بيكي دا أتشي إيمان كوي أزوجي أتشي وكيف تازيك يزوى يكي شمان الإيمان كن دا أزوجي كوي أخش ويا يجي أزوجي أما كما a magana su sai su ce inna Allah salihu salata ga Qur'ani sun ne yace laqad kafara alladina min ya ma ce laqad kafara alladina ataqadu laqad kafara alladina qalu inna Allah salihu salata sannan kuma an da wajen aiki tunda an ce kawai mujarradul ma'rifati bil qalbi kawai sai aka ganshi yana sujada da qur'ani wani yaro ya taba zuwa akwai wata ƙungiya da nake da ita anan telebikun ɗin masu kokarin yawon dawa suka zo ina cin masu ba su shawara suka zo suka musulunta wani yaro ka ya zo ya musulunta ya ce ya musulunta aka zo da shi daga can wani ƙauye ke nan yaron na aka kawo shi waje na suka ce ya musulunta a samu a koya mushi karatun ƙur'ani da sauransu a haɗa shi da wanda za su karantar da shi ƙur'ani shi sai na kalli wuyan yaran na sai na yi kuras cikin hikima sai na ce me za me kake yi da wannan ya ce ina son shi ya kana son shi ya ce eh yana son shi na ce to yanzu misali da kashi da musulunci ba kashi da musulunci da sai ce eh sai ce to sai aka ce maka wannan abin ba shi da kyau musulunci bai san shi ya za ka yi shi ce shi yana son shi ce shi yana son shi na ce kana son shi ya ce sai na kyale shi kwana daya kashe gari sai sake zuwa wajena sai na sake ganin shi da wannan kuma sai na ce masa kaga wannan abin kuwa kaga da za ka cire shi da musulunci ya fi son haka ko har yanzu kana son shi ce iya eh. sai na kyale shi ka shiriri a kwana uku ina ma na amur mai siminti yawwa <laughs> ke da su ne shi ke nan ka gari sai na ce mashi wannan abin da aka ba shi da kyau a musulunci in ka musulunci sai ka cire wannan abu sai ce shi yana shi ma ma la'amari sai suka yi haka da shi ya ce ai shi annabaran shi yana son a bai shi to ƙarshe kuma sai yadda aka yi da yaran nan zuwa yanzu ya ce min shi fa matsa mai aka yi musulunta shi ba bai musulunta ba na ce matsa maka aka yi waye matsa maka ya ce kanin baban shi dama kanin baban shi shine limamin garin shi shi shi ne limamin garin nasu ce ne kawai ina zaune ne sai kawai na ji sai kawai ya ce min wai wai ka musulunta za ka zo zariya sai haka ya maka ya ce yi eh. to haka ya tafi da yaron na ya koma kuma har sunan shi sai da ya koma sunan shi menene sunan shi ya tafi ya shi to kaga shi ne wannan bai wa mutum ya zo ya ce maka gashi ya musulunta amma kuma ya ɗau wata aƙida wacce suke ta wancan addini ya ce shi yana na akanta bai yiwuwa ba zai yi ba sau da ka mujarrajin ma'arifa bil qad ba baya mai da mutum ya zama imani imani kyau duk wanda sai mutum ya furta da baki bayan ya furta da baki sannan kuma ya zo ya aiwatar a aikace akwai yaron da aka bada labari a Kano shi kuma sallah yake zuwa yanzu an ce yana riga liman zuwa masallaci da asuba ya ka riga ladan ma da kin asalatu zuwa masallaci da asuba a cikin ƙauyukan kano amma yaron nan aka ce masa ya ce la ilaha illallah ya ce shi ba zai ce me yasa kake sallah ya ce shi birge shi take shi burge shi sallah take tabbata yaga an zo an tsaya ga wani mutum a tsaye sai a tsaye sai yayi abu sannan wasu zaki. shi kar birge shi ya abin ya mushi kama da sojan to kun san karshe yaran na sai da Ka da zuciyar kadar su sannan kuma aikin ya fara yi to ƙarfi sai ya furta amma mutane nawa suke furtawa ba za su daɗe ba kuma saman musulunci sannan mutane nawa ne ake haihuwarsu an haife su da fitra ta ma'arifa da ake fari amma da baya kuma su zama arna suna da yawa ko ba su da yawa suna da yawa to kaga shi ne wannan فهل biha bi hada أحد ya'rifu Allah shin yanzu akwai wanda zai furta wannan maganar ya ce mutumin da ya zo ya ce ya san Allah a zuciya amma kuma a baki zo ya ce Allah ɗayan uku ne yana da imani yanzu wanda yake da imani wanda ya san Allah zai zo yin wannan magana ba zai yi ba aw mu'minun lahu bi kitabin aw rasulin yanzu wanda ya imani da littafin Allah ko ya imani da manzon Allah zai zo yin wannan magana ba zai yi ba wa hadha indana kufrun al-imam Abu Ubayd yace rahmatullahi alayhi yace wallahi wannan a wajen makafirci ka ce imani kawai mujarradul ma'rifa ne sannan kuma mutum ya zo a zuciya shi ya ce ya imani amma yanzu ya faɗa ya ce ya zai na cewa Allah ɗayan uku ne sannan ka ce ne imani ne shi lan ya ku iblis fa na ku min ku fara qat iblis bai kai wannan aikin ba aikin iblis da ya da kafirci bai kai wannan ba fa man na ku al ku da wanda kuma kafircin shi bai kai na iblis ba bai kai wannan ba ba kai ba ka zo ka faɗi wannan aƙida saboda ka mummunan aƙida ce ka ce kawai imani mujarrabin ma'arifatu bil qalbi kaga wannan ita ka'ida so daga su ma musu rabbi babu zikri ma abat bihi al ulama min ja'al al iman qawlan bila amal babun da zai yi bayani a game da maganganun da malamai suka yi na aibanta faɗin cewa imani magana ne kawai bila amalin ba tare da aiki ba wa ma nuhu anhu min min majalisihim da kuma abin da suka na hawa anhu min da kuma abin da hana wa na masu yin waɗannan aƙidin zo su zauna a cikin majalisunsu قال أبو عبيد حدثنا مؤمن زي بياني أكن مغنغنين da malamai suka rika yi magabata a game da cewa in an san mutum yana da irin wannan aƙida aka masa wa'azi ya ƙiji to zauna da shi kuma ka a bashi zauna a cikin majalis ƙarshe zai zo ya faɗa mana cewa ƙa'ida a halin suna wani jama'a ita ce nisantar da duk mutumin da ya kasance mai ƙarama ƙwaƙwalwa kai ya zauna da yan bid'a wannan ita ce ƙa'ida saboda ne saboda kar sa masa ta shi da shakka a cikin zuciyarsa kuma aka hana shi tattaunawa da shi akwai littafai da yawa da aka rubuta akan wannan matsalar tun a can da a wajen magabata da kuma maganganunsu a cikin littafan aƙida da kuma yanzu ma mun gane to yana da tasiri sosai qala حدثنا محمد بن كثير عن الأوزائي عن يحيى بن علي عمرو الصيباني فالشيباني بقى الصيباني حكى إيه قال قال حذيفة حذيفة بن يبان رضي الله عنه إني لأعرف أهل الدينين منا كان وسوء أن تكي كان الدينين جاديو أهل ذلك الدينين في الله waɗannan da suke kan waɗannan addinan guda biyu suna cikin wuta suwaye su ƙaumun ya na al'imanu ƙaunun ƙungiya ta farko ita ce waɗanda suke cewa imani magana ne kawai da baki wa in zana wa in taraka ko da mutum zai zai ta zana shi kuma ta sata shi su ne ƙungiyar farko masu halatta ma mutane zina masu halatta ma mutum kun ganin cewa ya al'imani ba baya nuna cewa yukhalladu fillah da yace maka ahlu zalika dinain fillah suna wuta yan wuta ne shi yasa ai alfira da ake magana akan al a saba'in da biyun nan to ba ana nufin cewa kafirai bane kullu hadin nar illa wahida dukkanin su za su shiga wuta gwaggwadon saba ma da sunna da suka yi sannan kila wasu daga cikin sabawar da suka yi sabawar da kai da kafirci to kaga hum mukhalladu amma al'aslu fihim annahum muslimun asalin su musulmai kungiyoyin nan 72 wanda manzo sun yace kullu hatin nan duk wuta za ta shiga to ba da aka ce kullu hatin nan ba ana cin musu kafirai bane wannan wasu suka yi wannan kuskure a'a ba kafirai bane amma sun saba ma ahlus sunna wal jama'a gwaggwadon saba ma aqida sunna da suka yi to Allah madaukakin sarki zai sa su a wuta sannan kuma yana da rahamarsa, Allah zai fitar da hatta wanda imanin bai wuce kwayan zarra ba a cikin daga wuce mai da shi aljanna hadisai sun zo da yawa irin wannan masu tabbatar da haka amma su khawarij su ne masu aqida cewa hum mukhalladun na nar idan mutum kawai ya saba ya aikata yadda da daya in dai bai tuba bai mutu ya da zinan nan to wuta zai shiga sannan a duniya hukuncin sa kafiri ne shi kafiri ne shi yanzu mazinata guda nawa kake sallah tare da su barayi guda nawa kake zuwa kai sallah tare da su to a wajen da waɗannan kafirai ne tun a duniya sannan kuma in suka mutu ba su tuba ba to in sun shiga wuta za a haɗa su da fir'aunu da hamanu da kahunu da abu da haɗi da abu jahalin da shi shida kawai sun yi sata kuma ko da satan nan su dai mutum ne shi sa malamai suka ce shi yasa mun sune kira su da kilabun na kare baya ba da uzir kare bai ba da uzir za ka zo da manyan kakai ne limamin gari ka zo gida kawai ma haushi kuma ya ka maka bara ba ko zai na yana shi shi naka wai shi kodin zaune wannan wala kanci to haka kawari suke ba su da tausayi ba su da ba da izini shi yasa sai mun sani ce musu kilabun na su ne karnukan wuta su a wannan aƙida su ne mu'tazila su kuma sai suka ce a a duniya mun saba muku ku kawari da a mutuncin duk mutumin da ya sata to ba musulmi bane kuma ba kafiri bane aka ce ne suka ce huwa fi manzilatin bainal manzilatayn yana da yana reto ba za ka kira shi mukazi ba sannan ba za ka kira shi kafiri ba yana tsakiya ne shi yasa daga cikin usul din su guda biyar akwai al-manzila bain al-manzilatayn at-tauhid al-adl manzilatun bain al-manzilatayn al-wa'd wal-wa'id ko sai al-amru bil ma'ruf wal nahyi 'anil munkar wannan su ne usul mu'tazilati al-khamsatu to daga cikin manzilatun bain al-manzilatayn amma sai suka dace da khawarijawa ne a al-hukm al-akhir كن في كاسين لاهرة في تقسي هو مخلد في النار أما إيش دوم تبدي فتوبة هذا خالفوهم في حكم الدنيا ووافقوهم في حكم الآخرة وما الفرق بينهما؟ وشيء ما لما من تنتهي في الكرات الوالدية الوالدية إن أنت الوالدية سوني خوارج مبتذلة أباب من أباب الوعد والوئيد سنمكما وحكم الإيمان su ne su alwa'idiyya Allah ka tsare mu da su to da wannan magana mu fahimce ta ta hudaita sosai sosai shi yasa ne wannan ta'aliki wa qaumun yaquluna sannan da mutanen da suke cewa ma ba da salawatul khamsi me amfanin salloli guda biyar wa innahuma salatani ai salloli biyu kai ake yi a duniya قال فذكر صلاة Saka ce salloli guda biyu ake yi a cikin musulunci. أكي مسلمين هذا قال da ke. sallah biyu ake akwai wasu mutane da aka ce sun bayyana a wasu jihohin najeriya haka suke salloli biyu suke a rana sannan kuma sallolin ba ku ba su jana sai dai a tsaya ki kam duk wanda ya gaji ya saboda shi kuma a ramoni ne haɗarin abu mahaddata alƙur'ani la shirya wa qala وقال ضمرة بن ربيعة يحدثه عن يحيى بن عدي عمرو السيباني عن عن حميد المقارئ عن حذيفة قارن حديث حذيفة هذا قد قرن الإرجاء بحجة الصلاة ما الألباني شأقي أبو ديبولي أو وجه أما أبو ديبولي يفسر قد قرن الإرجاء بحجة الصلاة يا يا هذا ما فيه إرجائي الذين يؤخرون العمل عن الإيمان الإرجاء مع الأرجاع بقى الإرجاع شيني متين يشي إيمان باي لتاثير أي قنجر سنة تنسى المرجعة وبذلك وصفهم ابن عمر أيضا كما دحكني يعكس شيء ابن عمر رضي الله عنهما يا تفن تاسو قال أبو أبيد حدثنا علي بن ثابت بن الجزري عن ابن عدي ليلى الناس عن ابن عمر قال fara dai su lahu fi islami nasibu ƙungiyoyi guda biyu ba su da rabo a cikin musulunci al-murji'atu wal qadariyya su ne murji'a da qadariyya murji'a su ne wanda suke cewa imani kawai da baki ko kuma imani kawai a zuciya su ne waɗancan ƙungiyoyin guda biyu imani da zuciya ko imani da baki ba a yi mun gane masu cewa imani da zuciya ne kawai sun karyata abu biyu me suka karyata sun karyata aiki sannan sun karyata ne eh? sun ta ne sun ta magana da baki sannan sun karyata aiki su kuma masu cewa a baki ne sun karyata su ma abu biyu da ne kudurtawa a zuciya da kuma aiki amma wanne suka fi hadari duka guda biyu wanne suke son su sa wata guduma mai ƙarfi su rige al'amal ku fahimci wannan duk wani wanda zai zo ya yi magana aqida ta imani ya ce hadda a sha'ira hadda a sha'ira da maturidiyya a wannan babu abinda suke so shine su nuna maka cewa ai yanzu kaman azhar su aqida su ita ce a kai ma matsayin duk abinda mutum zai aikata a musulunci ba zai kafarta ba e, yana ɗaya da cikin ma'alimul manhajul azhari guda goma سوى عدم تقفير أحد من أهل الإبلة مهما ارتكب من المعاصي حكومة تفسر عن عدم التقصير بمطلق العمل عدم التقفير بمطلق العمل أهل السنة والجماعة على المنهج السلفي سنة قائلة تكفير إذا متنهي أي تباعة وأقوي خاطر ينشي amma akwai aiki kafirci halin suna muna da al'amalu al-mukaffira amma laysa kullu man irtakabaha yu'tabaru kafiran shi ya yasa muke da ka'ida laisa kullu man waqa'a fil kufri waqa'a al-kufru alayhi laysa kullu man waqa'a fil kufri waqa'a al-kufru alayhi ba kowa bane ya afka cin kafirci za ka ce masa kafir shi ya sa akwai ka'idoji na ne akwai ka'idoji na shurutu tafsir akwai mawani tafsir akwai ƙa'idoji na kafirta mutum sannan kuma akwai at-takfir bit-ta'yin akwai at-takfir bil-itlaq ahlus sunna suna at-takfir bil-itlaq sai a ce aiki kaza kafirci man dasa al-mushaf faqad kafar haka al-qur'ani kafirci amma hal kullu man dasa al-mushaf yu'tabaru kafiran ah, sai an masa izalatul mawani sai an tabbatar da tawaffur shuru sannan za a kafirta shi wani ne cikin kuskure ya zo wani ya aje qur'ani a kasa aje qur'ani a kasa ba kyau kauli razin yake fatawar sa shir bin bas kenan cewa ba a aje qur'ani a kasa hujjar su hadisi a bukhari lokacin da aka ce wani ya zina daga cikin yahudawa aka ce a je a kawo a taura sai za a buɗe taura manzon sama yana kan fulo sai ya sauka da kan fulon sai ya ce a dora a taura a kan fulon sai ce in manzon sai ta ce in manzon sama ya ma a taura haka القرآن أولى بذلك القرآن شيء تسلسة عبت عقل إلهما قول الله ذيك أنت مجالة الله توسي وني أدى القرآن يا قصر wani kuma ya zo ko sai ta ka bai sani shi ke nan kawai kana kallon sa kafiri kafiri an ne an ne ya ba daidai ba ne sannan akwai aljihar bai ba hal allamtahu ka karantar da shi in ka karantar da shi to amma baka karantar da shi bai yanzu kawai ya zai abu bai ma san jayi bai san kafirci bane kawai sai kama samu shi kafirci kaga ba sannan tawili ya zama yana da wani tawili da ya dogara da shi amma tawili tsaridi ba ba idi ba shi ba za ka kafirta shi ba to kaga ji akwai waɗannan abin da ake cin su mawali'ut tafsir da kuma shuhudut tafsir akwai sharɗan kafirtawa akwai kuma abubuwan da suke hana a kafirta mutum mun gane kun ga wannan wannan wannan wannan abin kula ne to amma su abin da suke so shine ya zama duk aikin da mutum zai yi ya zama babu kafarta yanzu abin da suke cewa shine kaga mutum ya je kabari ya sujada soyayya ce kaifa tukaffiru wa ma hamalahu ala zalika illa atifatu mahabbati soyayya ce ta sa shi haka soyayya ce ta sa shi ya ga kabarin wani waliyi ya masa sujada ko a ce masa wannan kabarin wani annabi ne ya fati ya masa sujada su wajen zuba kafirci ba sannan iri-iri ba su tsoron Allah za ka kawo maka zai ce a to ma sujadan ma da kake magana a kanta to yanzu annabi adam ga mala'iku sun kafarta da suka yi ma'antasar da mala'ika ta kulluhum ajma'un sannan uwar annabi yusuf da babansa da yan uwansa sha ɗaya duk sun kafarta ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا سيسي خامك وانا قم سيشمو سيسي شمو عايز يميني وقنا كم وانا سجدا شو شق من قبل ناس نسخت نسخت هذه الشريعة السكين شرع مقاطر شيني يمو وانا سجدا to amma ba kowa ba ne kuma yin sujada za a ce masa ya kafa sai a dawo a kalli a cikin mawani tafsir ya samu wani a ciki kamar jahi bai sani ba ne amma wancan da za a ce atifa ce atifa jiri ne atifa ke sa mutum ya kashe wani ai alghadab atifa ko ba atifa ba ce fushi atifa ne to kenan duk wanda ya kashe wani sai a kyale ta atifa ce kan za ya ce a kashe shi a waka ta bula alai jiya annan nafsa bin nafsi sai ta kyale shi a tsifa shi kaga wannan saboda haka wannan maganar ba to su ne wal qadariyya su kuma qadariyya su kuma al su ne nufasul qadar su kuma qadariyya sun kasu gida biyu akwai al qadariyyatu al qadariyyatu al akwai al qadariyyatu nufas alƙadariyar nufatu sunan ƙadariya ana faɗan maƙungiyoyi guda biyu da suke cin karo da junan ba su shiri akwai alƙadariyar jabariya alƙadariyar jabariya su ne su waɗanda suke cewa duk abin da ɗan adam ya aikata Allah ne ya sa shi su ne nan su kuma su ne alhula su fi isbatin ƙadar sun kai matuƙa to da ka da fir'auni da iblis da waye dukkaninsu Allah ne ya sa su kafarta to da in Allah ne ya sa su kafirta ya za a yi musu azaba al-qadariyyatul jabariyya su kuma al-qadariyyatul nufat su kuma sai suka shi sai sai suka ce duk abin da dan adam ya Allah bai san yayi ba ba ya za ka ce Allah ya sani in ka ce Allah tun to yayi kyale shi kuma ya yi masa azaba shi yasa ai suke da wannan aqida ta ta al-adl al-adl kenan ka yadda cewa Allah lokacin da bayan ku suke sako bai ma sani ba shi yasa malamai suka ce ma a jihadahu nafau anillahi zul wa asbatu lahu jahal sun kore ma Allah zalunci amma kuma sai suka fada shi suka ce Allah bai sani ba suka tabbatar mu da Allah jahilci suka ga ita ce wannan Allah shi ne suke kunga wannan haddasana abu ubaidin kala haddasana abu rahman an sufiyana an salama ta bin suhailin kala in mai sarfi wa abu bukhuri a ala an na shahada ta bid'atu wal irza a bid'atu wal bara'a ta bid'atu waɗannan manya-manyan malaman guda uku abu bahaku bin muzahin rahmatullahi alaihi da kuma al'imam mai ta ma wa abu bukhuri da kuma abu da su bi dukkanin sun haɗu fa ajma sun yi ijma'i ala shahada ta bid'a cewa shahada bid'a shahada da ma'anoni الإمام أبو الحسن العشري في كتاب ساعة مقالات الإسلاميين يا كاو مغنغني جداهولي amma daga cikin fassarar da ake ma a shahada ita ce daga cikin malumin da suke masu suke faɗa ma shahada aƙida ce ta murji'a suna cewa duk wani mutumin da yake la ilaha illallah kawai dan aljanna kawai duk wani wanda yake la ilaha illallah da baki kawai dan aljanna kullu man aqarra bi shahadatayn bi lisani fa huwa min ahli aljanna kawai to ita ce shahada a wajen murji'a to da kabida ce akwai kuma su ma'anonin na daban in kun duba makalar islamiyyin za ku bi بالكافة عزبارة من حسن العشر يما سنة فانسو بداديو نكر شكر شيد عقا تبا كريا غبوكا علوكا تندي باع سيدة مؤتزلنتي ومثل ما أفي يباع سيدة سنية مؤتزلة إذن أبو الحسن العشر دي متاقي أكل من صنف عجي نعم متاقي أكل يباع رايوان سا يازو نعم مطين بمؤتزلة شكرا عربين تارجة تارجة تارجة تارجة مجلسية سلام Eh, mijin mamarsa abu ali aljabbani eh, ko aljubbani ko aljubani ya zauna tare da shi shi ne ra'asul mu'tazila a lokacin a shi ne malamin mu'tazila a wannan lokacin shekara arba'in suna tare da shi idan idan abu ali ba zai yi tafiya to abu da hasan al-ashari hawa kujerar sa ya karanta shekara arba'in har suka zo wata rana abul hasan ashari zai maka tambaya ya kasa ba da amsa shi kenan suka bata sai abul hasan ashari sai ya koma gefe ya ce to ya gane aqida ta shi amma sai ya rika ɗiba ka'idojin mu'tazila sai yana mu'tazila rabi da su to da haka da haka ne ya tabbatar da sunaye sufofin Allah nan guda ashirin sufofin Allah guda ashirin waɗanda aka dunkule su gida uku الصفات الصفات السمعية الصفات المعنوية صفات المعاني الوجود والإذن والبقاء هو ومخالفته تعالى للحوادث والسمع والبصر والكلام حتى حتى كلمة لا أشهد إلا يغبط تنساق تعلمع دقبايا ألا Allah تنسي مثلا لك هي dangantaka يجاو ya منهج ya السنة والجماعة manhajin almanhajin salafi ya dawo a kansa shi ne rubuta waɗannan littafan nasu guda biyu al'ibana da suri diyana da kuma littafin sa makalatu islamiyyi wa musalli a cikin littafin za ka yadda yake tabbatar da abubuwa kamar yadda ahlus sunna suke tabbatar shi yasa za ka ga yaban da malamai suke masa cewa huwa ala aqidatil imami ahmad ibn hanbali mun gane to shine wannan wal irja'u bid'a wal irja'u kuma sun tabbatar da cewa aqidar irja'i bid'a ce aqidar irja'i ita ce dai wannan aqida cewa aiki bai da tasiri a imani wal bara'atu bid'a sannan kuma bara'a bid'a ce bara'a ita kuma aqidar khawarijawa ce asalin aqida ita ce kabarranta ga saidina Ali radiyallahu anhu da duk wanda ke goyon bayan sannan kuma daga baya sai zama dukkan wani wanda ya saba musu a fahimtar su to su sun baranta da gare shi kuma ya zama jinin shi halatta kamar dai da kake gani yanzu a duniya yana faruwa duk wannan da suke da aƙida khawarijanci a yau ba su yadda a kira su da khawarijanci khawarijawa to amma aƙida khawarijancin nan ba suna ba aiki so daga duk wanda ya aiki irin nasu ko ya kira kan shi ko bai kira kan shi ba khawarijanci yake wannan ita ce ka'ida ita ce ka'ida kuma za daga cin su dama duk mutumin da ya saba musu to jinin shi ya halasta sai dai ba su kai zuwa gare shi ba daga malaman da kake ganin manya-manyan malamai ne a wajen su duk har nayi yanzu mutanen da suke kai ta'addancin nan na duniya a da da ake da su in ka ɗauke su in ka je da suke ɗaukar manya-manyan malamai irin su bibbal irin su albani irin su usaimin da sauran malaman sunna manya-manya in ka yadda suke ɗaukarsu a matsayin jakuna karnuka aladai sun fi su daraja a cikin su za ka yi mamaki za ka yi mamaki kwari shi ne wannan na shirya zuwa wadda ka hawa da ba suna bane aiki na tsari wadda ga wannan mummuna aiki قال أبو عبيد حدثنا حميد بن كثير عن الأوزاعي عن الزهري قال مبتدعت بالإسلام بدعته بعتركه وتبدع مسلم شيء بقى أز يتفجر ما على أهلها أكم متانا مسلم شيء من هذا الإرجاء في لونه بأنسل لكي يؤخر العمل عن الإيمان لكي ميد إيمان بيد إيمان بيد أي أي كبير تأثير أشياء الإيمان هكذا الإمام الزهري يتفجر قال أبو أبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن معهد بن ميمون عن الوليد بن مسلم قال دخل فلان yace wani mutum ya shigo ya ɓoye sunan da saboda gudun fitina magabata wato suna da suna da abubuwa da kala fulanin kan sammahu isma'il walakin karattu suna hu na ya ce isma'il ya ambata mana sunansa amma ni ba zan faɗin muku sunan shi ba alajin da ibn abdullahi al ya shiga wajen babban sahabi da ibn abdullahi al-bajali fasalahu an ayatin min al-qur'an ya tambaye abdullahi ne da al-bajali ya tambaye shi game da wata aya ta al-qur'an faqala ya ce a harajun alayka in kunta musliman lama kunta yace ya maka kunci in kai musulmi ne kan yi ka ka bani wuce wannan maganar da ka zo kana yi in kai musulmi ne mai imani ka tashi ka bani wasu wato ya zo da wata magana ta bid'a qala mai ruwaya yace au qala an tujalisai yi maka kunci ka tashi ka zauna ka tashi ka bar ka zauna tare da tashi ka fita ka bani wasu ya kore shi au nahu hadha ƙaule ko kuma makamancin wannan magana yace masa ya tashi fita to haka suke koren ɗan bid'a daga majalisansu wanda zai zo ya shawwaha ya ta kwakwalen sauran ɗalibai waɗanda kwakwalwarsu ba ta da ƙarfi ya ce ya tashi fita kamar yadda alimamu mali ya kogo wancan قال أبو أبي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب قال قال لي سعيد بن جبير سعيد بن جبير يشي مني غير سائله ولا ذاكرا له شيئا ba tambaye ne ba kuma sannan ba na ambata masa wani abu bane haka nan kawai la tujalis fulani wa sammahu aida yace kakka zauna da wani sai ya faɗa min sunan shi amma ni ba zan faɗa muku sunan shi ba fa qala innahu kana yara hadha ra'aya domin yana bin wannan ra'ayi wato ra'ayin muna na murji'anci wal hadithu fi mujanabati al ahwa'i kathirun hadi magana a game da nisanta san zuciya da mutanenta da mutanen san zuciyar كثير فينا نطول ولكن لنا إنما حفظنا في كتابنا لهؤلاء حاسفة أما مؤمنا نسي أعلم اللي تاكم يكوى إيه؟ مرجع نسي مجانا قلب أما إن بدع عموما مجان جنوسون زودة مجربة في حاجة أزونا بس سبودا سبودا سرع الإيدة سرع الإيدة نقول كانت لتاكم أه... littafan da suke magana kan bid'a daga cikin wannan zamanin akwai na shabbakar rahmatullahi alaihi da ya rubuta mu bida'i ko eh, dan karamin littafi idi ya kawo irin waɗannan akwai da ke da kuma littafin ya su kwale da ilimi ma ya ƙulla fasali mai cin gashin kansa al'akhzu anil mubtadi to duk za ka ga irin waɗannan maganganun وعلى مثل هذا القول كان سفيان أقام ونم إن ونم مغنى الإمام سفيان الثوري والأوزاعي دا الإمام الأوزاعي ومالك بن أنس دا الإمام مالك رحمة الله عليه الجميع wa man ba'dahum da waɗanda suka zo bayan su min arbabil ilimi daga cikin ma'abuta ilimi wa ahli sunnati da kuma ahli sunna alladhina kanu mafadih al-ardi wanda sunne suka zama fitillan kasa wa immat al-ilmi fi zahrihim kuma sune shugabannin ilimi a zamanin su min ahli iraki in ka je iraki zaka sami irin irin sa imamu malik hijaz ka dawo hijaz zaka same su wa sham da sha nan ya mai da ku zuwa ga ruwan ruwan su sufyan al-thawri iraki domin ba kufi a kufa yake malik domin yana madina al-sham al-auza'i domin shi malamin sham wa ghayriha da makamantansu jazina ala ahli bid'ah kulliha sun kasance suna aibanta masu bid'a gabaki daya wa yarawna al-iman kuma suna ganin imani cewa qawlan wa amala a faɗi kuma ai aiki a faɗi kuma ai aiki shine imani to kun ga wannan ke sai fasali na babu na bakwai babu khuruji min al-iman bil ma'asi babu shin ana kafirta a fita daga musulunci idan an ke ta sabo هذا هذا هذا هذا وقع موضع السؤال الأدلة هي التي Dalilai su ne za su tabbatar ko su قوس shin idan mutum ya aikata sabo ko akwai saban da ke mutum ya aikata ya safarta قال أبو عبيد أما هذا الذي فيه ذكر الذنوب والجرائم أما كاد حديثا سقط سنة أم بتنزل بين ليق بكع فإن الآثار جاءت بالتغليظ على أربعة أنواع حقيقة حديثي سنزو سنة كوتة هفنشي على أربعة أنواع نوعك دلت فوتا ذات كلا da suke faɗin an yi wani zunubi daga cikin zunubai a faɗi kuma sakamakon wannan zunubin in wanda aka kautata din nan to in kuka gani za ku kala hudu ne faslani minha guda biyu daga cikin hudun nan fi hana biyu iman a cikin za ku ga an ce la yu'minu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min qalaha thalathan man bata shab'ana ومن بات شبعانا وبات جاره جوعانا هو يعلم لي هذا والله لا يؤمن كن قلي سننكم من والبراءة من النبي صلى الله عليه وسلم سننكم لو إن لدي شيني أشنه إلا في قسام حديث الناس فقد برئ النبي منه هو فقد برئت منه هو فليس مني هو ليس للناس kun ga ko wal akharani sannan sauran biyun a cikin hudun fi hatis ne su kufri za ka ji an ce ya kafarta wanda ya wa zikin shirki ko kuma a ce shirki wa kullu nau'in min hadhihi al-arba'ati tajma'u hadisa zawati riddati dukkanin za ka gansu sun tattaro kowane nau'i akwai hadisai masu yawa da suka suka kunshi waɗanda ina jin mun gane nau'in farko shine shine a cikin akwai nafiyul iman nau'i na biyu albara'atu min annabi sallallahu alaihi wasallam nau'i na uku tasmiyatul kufr nau'i na hudu tasmiyatul shirk to ya ake mu'amala da waɗannan hadisi ya ake fassara su me ma'anar su dan manzon Allah sallallahu ya ce abin nan abin nan arba'u fisali min ummati fihin na kufu wanda da an kafarta bari mu ci fanilan nau'in da lifi na fi imani daga cikin nau'in da aka kora imani ga hadisan nan حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث ما عليه وسلم ليش لا يزني الرجل حين يزني وهو مؤمن mutum ba zai zo yana da daba kuma yana da imani wala ya tunkuni na shirku wa mu'min sannan mutum bai sata alhali na da imani to kenan idan barawo ya sata ya zama anne ko idan mai zune zune ya zama anne kun ji na farko wa qawluhu la fa'in sama huwa bi mu'min man la ya'manu jaruhu fa gawailahu a wata riwayar bawa'iqahu baya da imani mutumin da bai makwabcinsa bai amince daga sharrinsa ba mutumin da makwabcinsa bai kubuta daga sharrinsa ba makwabcinsa na jin tsoron da cutar da shi wa qawluhu da isa fadinsa al iman qaydul fath la yakfiku mu'min imani shi ke ma mutum da baibayi kai ya ci tsaka shi ne qaydul fath la yakfiku mu'min ai la yaqtulu mu'min mu'mini ba ya kisa kage yanzu nan an nuna ne wanda ya kisa bai da imani wa qawluhu da fadinsa la yubdilu a ansara ahadun yu'minu billahi wa rasu. ba mutumin da ya yi imani da Allah da ma'aikinsa da zai zama yana kin mutanen Madina kun ga shi ma an ne na fi iman wa min ku qawlu wallazi nafsi bi yadihi la tu'minu hatta tahabu la yanti da wanda raina ke hannunsa ba za ku zama masu imani ba hatta tahabu har sai kun soyayya kun yi soyayya tsakanin junanku shi don babu soyayya ba ne na fiye ne ma to waka jari ta kawo a zai da su fiye haka nan faɗin sai na abubakar rabbi allahu anhu da ya ce in ya kuma walke bi ba ta ku da ƙarya ta inna mun bu jari imana domin ita ƙarya tana cin karo da imani kare shi ma yin nafar da umar da magana sai na umar da ya ce la imani liman da amana ta da hutu kuma an ruwaito shi mafu'i sahihi wallahi babu imani ga mutumin da zai da rukun abana kun ji ko wa qawlu sa'id wa qawlu sa'ad da kuma fadin sa'ad sa'ad wa abdin abi waqqas kullu al-khilal yutba'u 'alayha al mumin illa al-khiyanata wal-kadhib kowace ɗabi'a za ka iya samun mummuni ya aikata ta mara kyau amma banda cin amana banda karya mummuni bai karya mummuni kuma baya cin amana kaga nan ne an kora imani da mafi amana an kora imani da makarici wa qawlu ibn da kuma qawlu ibn umar da kuma fadin sayyidina abdullah ibn umar la yabdu ahadun haqiqata imani ba wanda zai sai haqiqatan imani hatta ya da al-mira'a hatta ya da mu. wa in kana wahiqan da shi ke da gaskiya wa yada al-mizahata fi kadhib sannan kuma ya daina ba a karya kage yanzu shi ma an sa shar'in imani sai ka zama ba ka musu a masharar imani ya zama ba ka ba a ta karya in ji nau'in shi sai ya gama lissafa mana duka nau'uka da hadisan da suka zo duka a ciki wa minan nau'in da zai fihi bara'atu daga kuma nau'in da aka ce manzo sun ya ce ba ruwan shi duk wanda ya aikata wannan aikin qaulun da sama man khashana duk wanda ya mana al to baya tare da وكذلك قوله ليس منا من حمل السلاح علينا بايا تتم دم متم da ya dauke kobi ya yake mu kun ko وكذلك قوله haka nan fadin sa laysa minna man lam yarham sabirana duk wanda zai ji tausayin karamin mu baya cikin mu fi ashiya'a min hadha kai a cikin abubuwa bane muka tsako daga wannan bangaren akwai hadisai da yawa suna da ومن النوع الذي فيه تسمية الكفر nau'i kuma na uku shi kuma da aka ambaci kafirci kaulin da suna hina mu'ihu fadin manzon sama lokacin da aka yi ruwan sama fa qala atajuna ma qala rabbukum qala asbaha min ibadi mu'minun wa kafir hmm. an yi ruwan sama a lokacin da aka yi hudaybiya shi an wayi gari a bayina akwai mai imani akwai kafir fa amma alladhi yaqulu mutirna bi najmi kaza wa kaza kafirun bi mu'minun bil sawta duk wanda bayan an gama ruwa ya ce a saboda tauraro ka za aka mana ruwa to wanda ya kafirce da ya kafirce mu ne imanin tauraro wallahi yaqulu hadha rizqullahi wa rahmatuhu mu'minun bi wa kafirun bil amma wanda ya ce ruwan sama arzikin Allah ne kuma tausayin Allah ne to wannan shine wanda ya imani kuma ya kafirce ma taurari wa qawluhu sama la tarji'u ba'di kuffara kar ku dawo bayana ku zama kafirai yadribu ba'dukum riqaba ba'd sashin suna tsara wuyayen sashi kaga a shi tsarin juna kafin shi ne kun fahimta alƙawlu man qala sahibi kafirun faqad ba'a a ahadu duk wanda ya ce ma dan uwansa kafir to hakika kafircin ya fada kan ɗaya daga cikin ko dai kan shi ko kan wanda ya kafarta wa qawlu man ata sahiran aw kahinan duk wanda ya zo wajen mai sihiri أو كاهن الفوبوكا فصدقه بما يقول يجد تشكين أبن دي فلا أو أتى هائبا فوقم يزكي وما تستنا هيلا أو امرأة في دبولها قويتا لما تستكذب رجع فقد بغي أن الله أنزل على محمد وحديث أولا يا مرنت بغي أبن دا ألا يكون كما أن السلام أو كفا فوقم يا كفرت بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ويا كفرت بما أبن دا أبن كما مزل الله duk nan ba ana cewa bai fi fara bayani ba yana lissafa mana hadisan wa qawlu abdullah haka nan abdullah ibn umar aka ce ya ce sibabul mu'mini fusuqun kitabu kufr wa ba'dhum yarfa'u wal mafu wa sah eh, mun ce mafu'i kowa ya haddace ma hadisi sibabul mu'mini fusuqun zagin musulmi fasikanci wa kitabu kufr ya kasta kuma kafirci kunga launi na uku ومن النوم الذي فيه ذكر الشرك وانتقوا معك عمة الشركة قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخوف ما أخاف على أمة الشرك والأفغار ما في أظن نبي جمع الأمة تاسو غشين شركة أغمى إلى يا رسول الله وما الشرك الأصغر أتسمي شركة أغمى قال الرياء يسيري بعد ألا بيدا أغير كون غير الأنساء الزياء هذا شركة ومنه قول وأزيارة الشرك canfi shirka wa ma minna illa ai babu wani daga cikin mufaci yana samun kansa a cikin canfi ko wani zuba wannan maganar daga wa ma minna ɗin da mudraj mudraj min qawli abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu مدرج وسط المكان مدرج دي أكثر مكان وما منا إلا ai babu wani bufaci yana samun kansa a cikin canfi wani zuwa walakin nan ma yujibu bi tawakkul sai dai Allah yana tafiyar da canfi ne ta hanyar dogaro ko da a zuciya ka kaji canfi amma kawai sai ka wuce ka dogara ga Allah shike kana fitowa kofar gida kawai sai ka zama kin kai sai ka ji wata damuwa a ranka sai kawai ka ci gaba da tafiyar ka sai ka yi addu'a bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah to kun gani an kira ni an kira canfi da da shirka wa qawlu abdullah fi tamaim wa tiwala da kuma fadin abdullah ibn mas'ud a game da at-tamaim layi wa tiwala da kuma tiwala tiwala abu ne da mata suke yi sa al'aurar suna itikadin cewa wannan abin yana sa su mallake mazajensu su kwata miji daga kishiya shi ke inna hamina shirku mai sun ce dukkanin shirka ko zamu wa qawlu ibn abbas inna al-qawma mushrikuna bi kalbihi yace kai mutane ba suna yin shirka da karansu yaquluna kalbuna yahrisuna yana cewa mu na gadin mu mu ke tsare mu walaula kalbuna la suriqna ba da dan mu ba da amana sa Abdullahi ibn Abbas yace shirka Ko duk wanda mutum ya fita musulunci kenan fa hadhihi arba'atu anwa'in waɗannan su ne nau'uka guda hudu min alhadisi daga cikin hadisai qad kana an-nas fiha ala a asnad min at tari. su ma sai mutane kuma su kafi gida hudu wajen fasaha sun sannan wa wahidatu akwai ɗaya. domin malam Abu Ubayd alƙasim bin sallam rahmatullah alayhi duk zai kora waɗannan maganganun ya ce ba daidai bane kuma ya kawo abin da ahlus sunna jama'a suke kai mu ji tsawa'is din faɗa'ifatun ta zahabu ila kufurin ni'imati wata ƙungiya su suka ce duk inda aka ambace da ke kufurin ni'imati saboda kafin ce mai nima Allah wasaniyatun ƙungiya ta biyu ta ce ta halilu ha ala taglizi wa tarbi kawai kawai da hukunci yana nan tsoratarwa ne kawai saboda ka ayi ne shi yasa aka dafa wasalitatun ita kuma ta uku ta ja'aluha kufra ahayya biddati suka ce in mutum ya bar musulunci har abada mm. wa rabi'atun ta hudu ta zahabu tu zihibu ha kulla hawa ta hudu ba ina cewa duk wannan nasu ƙarya ne mm. ba wacce ce kake tare da su a ciki wacce ce kake tare da su a duka ka kusa kusa ita ce ta mm. biye ta biyu amma kun ga waɗannan biyun sai ce fa kullu hadhihi al-wujuh indana mawjudatun ghayru maqbulati duka waɗannan fuskokin hudu dukkanin su ba ababan karɓe bane a wurin lima yadkhuluha min al-khalal wal fasad saboda abin da yake shiga cikin su min al-khalal na gidi a aqida wal fasad da kuma fanna kun ji abin da ya faɗa Allahu a'lam za mu tsaya nan insha Allah ta'ala sai karatu na gobe in Allah ya kai mu sai mu ga abin da za mu iya yi in Allah ya sa mun kammala littafin gobe shi ke in ko ba mu kammala ba su ke jibi sai mu karasa wa sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi Allah ka inganta mana aqida mu Allah mu cikin sarki ka tabbatar da mu akan aqida ahlus sunna wal jamaa aqida da manzo Allah ta sama da yake ya ba al'umma akan ta habbai suka rene su karantar da tabi'an su tabi'ai suka da almajiran su tabi'ina وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله